ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawarmu ta musamman da matashiya Halima ko wadda ta kammala karatunta a matakin digiri na farko a fannin masaniyar kwamfuta da kuma yadda ake haɗa ta. Sunana Halima Sadi ko, ina makaranta a Turkey, ina karanta computer engineering wannan shekara na gama. Malam Halima za mu so mu san a ina kika yi karatun ki na farko ko mu ce karatun firamare da kuma karatun sakandare kamun kika kai ga kika je ƙasar Toki kina karatu. Na yi primary school ina a Kaduna, Excel International School. Daga Excel sai na koma Nigerian Turkish na yi secondary school a wajen sai na zo Turkey na university. Uh, watan kin kammala karatun ki na digirin farko kenan a nan ƙasar Turkiya kenan. eh undergraduate ina menene ya ja ra'ayinki ko baki sha'awa da kika ga kina da buƙatar ki je ƙasa ta turkiya ki yi karatu so um, da nake nigerian turkish dai like na gan kamar na iya su mathematics da su abubuwa dai da ya zama na computer haka sai kuma idan aka zo ana da matsala a gida da kwamfutan gidanmu like ina na ina taya su sai na gan cewa to probably I would be like in je in yi computer engineering I like I can make it. Yanzu gashi an ce mace ta yi karatun computer wannan ba karamin za a ce kalubale ne gare ki ba kenan ko kuwa? To um, mata za su iya duk abin da maza suke idan ma za mu ma iya yi ma ya fi su kuma gashi duniyar ma yanzu yana evolving kowa ma yana abin da zai iya yi so I think that's just it.